من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المسلمين لا roƙon الله سبحانه وتعالى da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaita mu ya kara mana imani da himma da ikhlasi kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fita duniya da lafiya ina jin an taba shi okay na'am alhamdulillah Allah ubangi ya kawo yau talatin daidai ga watan jimada al'ula na shekara ta 1437 hijiriya wanda ta yi daidai da goma ga watan uku na shekara ta 2016 miladiya a kamar yadda aka aiko ɗazu sarkin musulmi ya sanar cewa gobe ne ɗaya da izinin Allah ga wata na? eh agogo wannan ba amma a haka aka aiko ɗazu Allah abin ya mana muwafaka da yawa rayuwar albarka to da dai a littafin nan dai a ƙa'idu shi'a ce al'imamiyya ce al'ismai a shari'a a ƙidun shi'a masu bin limamai goma sha biyu in nan a inda za mu tashi a tambaya ta casa'in da biyar yau wanda take cewa hal yujadu baina shuyukh shi'ati ikhtilafun fi adadin a'imma shin akwai sabani tsakanin wato shehunan shi'a game da yawan limaman nan nasu kullum dai muna ji goma sha biyu goma sha biyu goma sha biyu shin sun ma yi ittifaƙi cewa su goma sha biyun ne ma shine tambaya ta yau malam da aka tambaye shi mawallafin littafin ne ce na'am eh akwai saɓani kwarai da gaske su kansu 'yan shi'an ba su haɗu ba kansu bai haɗu a kan cewa su goma sha biyu ɗin ne daidai ba wato shi ma ya fara da cewa ba a matan adadin ba sai aka zo aka bayyana adadin sai aka zo aka ƙara yawansu sai aka ƙara zirawa kuma haka haka mala ya ce faƙadiftarar kulainiyu wato malaminsu kulaini ya ƙirƙiri wani wata magana ya danganta ta ala abi ja'far da abu ja'far as-sadiq Allah ubangiji ya rahamce shi annahu qala wai ya ce alhalin san bai faɗa ba yace wilayatullahi wato shugabancin Allah a sarraha ila jibrilu alaihi salam Allah ne ya sirranta wa jibrilu game da shugabanci wanda zai zamanto shugaba ba mutuwan manzon Allah sallama Allah ne ya sirranta wa Jibrilu a asirce ya faɗa masa وأسرها جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم شيكما جبريل يزو يسرا تاوى النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأسرها محمد إلى علي شيكما النبي صلى الله عليه وسلم سرا تاوى سيدنا علي al'amuran shugabanci da waɗanda za su zamanto shugabanni wa asarraha aliyu ila man sha Allahu shi ma sayidina ali sai ya zo ya sirranta ma iya adadin waɗanda ya so Allah ya so ya sirrantawa duk abin a ne a ne a ne an kya bayyana shi wannan maganan ku duba usulul kafi mujalladi na biyu shafi na nawa 577 kitabul imani wal kufri littafin da yake fayyace ma'anan imani da kafurci babi na goma babul kitman babin da yake nuna ci an ɓoye al'amarin shugabanci aka iya bayyana waye shugabannin to kun ga wannan riwaya da wannan ƙaulin bai haddace su waye ba ne balle ya haddace suna wane kalal mazin da rani, akwai ni babban malamin su mai suna mazin rani. ya ce shugabancin nan dai min auladihi tsahirina yana daga cikin ‘ya'yansa tsarkakakku wa ahali sirri minal mu'minina wato yana daga cikin ƴaƴan manzo Allah wato jikokin manzo Allah ƴaƴan sayyidina Ali tsarkakakku da kuma wani sirri ne daga cikin mumunai an ɓoye akwai waɗansu mumunai individuals akwai mumunai sannan akwai ƴaƴan kuma shi sayyidina Ali tsarkakakku wato jikokin manzon Allah to kaga anan an nuna abun ba a yi restricting din shi ba a takaita shi kan yayan gidan shi shi kadai ba har ma an ce akwai waɗansu me mumunai wa ahlu sirri minal muminina ku duba sharhu usulil kafi mujalladi na tara shafi na ɗari ɗaya da talatin da biyu falam tuhajjid hadhihi riwaya idan muka lura da wannan riwaya bata iyakance mana yawansu ba walal ashkhas kuma ba ta bayyana mana suwaye ba ne, specifically suwaye ta yi nemin ɗinsu ta ce wani da wani da wani ne a'a an ce dai 'ya'yan gidan shi da waɗansu wanda aka sirrantawa daga cikin mumunai ba a faɗi guda nawa ba ne sannan ba a faɗi suwaye ba ne by name fa ka annal amra ghaira mustaqirrin to al'amarin dai wato bai tabbata musu yadda suke so ba al'amarin bai zo musu a yadda suke so ba fitilkar fasara a wannan farko farkon lamarin allati a fiha hadha khabar lokacin da aka sanya wannan labari aka samu wannan labari abun bai musu feti ba bai musu yanda suke so ba Sun mata al al'amuru, sai suka ƙara kuma haɓaka abun inda shiyuhi shi'a shehunan shi'a sai suka ƙara haɓaka abun domin a sama masa hanci amma an bar abu blank ba a faɗi sunawa ba ne ba a faɗi kuma suwaye ba ne suwaye sunansu to wannan abun ya dame su a nan lokacin sai suka ƙara haɓaka abun domin su saman ma abun hanci ya riwayatun daga baya da first step sai aka samu waɗansu ruwayoyi da suke tabbatarwa ta ja'alul immata saba'a wanda a farko sai aka ce su bakwai ne kawai limaman wata ƙulu suna cewa sadi'una na bakwai ɗinmu shine ƙa'imuna shine mahadi shi da ake kira alƙa'im al'imamul ƙa'im su shida ne na bakwanmu shine mahadi alƙa'im wanda zai taso a ƙarshe zamani wa hadha mastaqarra alaihi al'amru inda al-ismailiyya wannan akwai waɗansu sect daga cikin shi amma akwai waɗansu ɓangare wanda ake kiransu ƴan ismailiyya su wanda suma wani reshe ne daga cikin reshen shi'a akwai zaidiya akwai ja'afariya akwai imamiya akwai fatimiya akwai abunan na ismailiya suma suna nan klasi wannan maganan ku duba rijalul kashi shafi a eh, mujalladi na biyar shafi na ɗari hudu da talatin da tara mu duba kuma biharul anwar canjin ah, biharul anwar mujalladi na arba'in da takwas sai shafi na ɗari biyu da sittin tarihul imami musa a ƙarƙashin tarihin imamu musa binu ja'afar karkashin tarihin imamu musa binu ja'afar to za a samu wannan inda suka fara da cewa su bakwai ne ina fata an gane da kyau walakin sai dai lamma za da adadul a'imma yayin da adadin limaman ya ƙaru aksara indal musawiyya a wajen yan Musa su ma waɗansu ne sect ne daga cikin shi'a wanda ake kiransu musawiyya masu bin wani musa awil qat'iyya wallati sumiyat bil isnai ashariyya wanda ake kiransu limamai goma sha biyu fara هذا النص الآنف zikiri, مبعث shakkin. sai aka ƙara aka ƙara sai suka ƙara bakwai a bakwai aka tsaya sai aka karo mutum biyar kuma aka shigo da su sai suka zamanto goma sha nawa sha biyu to sai riwayan nan kuma da ta tabbatar cewa su bakwai ne kuma sai abin ya zamanto al'amari ne da na shakka kuma ana shakkar riwaya da ingancinta mab'asa shakkin fi aqidatil imama sai abin ya sanya musu shakka game da aqidan mali imaman lada atba'i hadhihi ta'ifa ga masu bin wannan bangare su suka ƙara mutum biyar suna shakkan bakwai din nan sai suka ƙaro biyar suka zama to sha biyu wa hawala mu'assisul mazhabi shi'i wanda suka assasa mazhaban shi'a suka yi kokari sosai a takhallusa yadda za su kukutar da kansu su zille su zare kansu minhu wa nafi shakil atba'i bi isdar riwayat italiya domin su yi ƙoƙarin kore wannan shakkan da mabiyansu suke yi sai suka kawo wata riwaya ita ce an dawo da ruƙi ƙala ƙultu li abil hassan wai Dawudu ruƙi ya ce ya ce wa abul hassan arriba ju'iltu fidaka Allah ya sanya ni fansa a gare ka innahu wallahi na rantse maka da Allah ma yaliju fi sadari min amrika shay'un wato babu abin da zai wato shiga cikin zuciya na na shakkan wani al'amarinka ko da kaɗan sai dai ni dai illa hadisan ituhu sai dai wani hadisi ne da na ji shi da bai mun ba min zura'in min zura'in yarwihi an abi ja'far kala li sai ce mun wa ma huwa menene wannan hadisin qala yace sami'tuhu Na naji fa yana cewa Sabiu na na insha Allah limaman mu fa bakwai ne na eh, bakwai ɗinmu kuwa shine mahadi insha Allahu sai ka insha Allahu kala sai yace ce eh to sadakta. ka faɗi gaskiya da ta ce haka ka ji din gaskiya ne su bakwai ne wa sadaka zuraihun shi ma zuraihu da ko wannan riwaya da ta tabbatar da cewa limaman bakwai dai shi ma ya yi gaskiya wa sadaka abu ja'far shi ma abu ja'far da ya ba da labarin ya yi gaskiya fazzattu wallahi shakkan ya wallahi sai na ƙara shakka akan al'amarin kuma maimakon in warke sai shakka ta ƙara mun yawa sun makala sai ya ce kala sai ya ce mun ya dawudu binu abi khalid ya kai dawudu dan abu khalid ya kai dawudu dan abu khalid amma wallahi wallahi yadda al'amarin yake laula anna Musa qala lil alimi da ba don annabi Musa ya ce ma wannan malamin da Allah ya haɗa shi Khidir kenan wanda annabi Musa ya je bi shi yace hal attabi'uka ko ala an tu'allimani mimma ullimta rushdan yace da ba don ya ce wa malamin satajiduni insha Allahu sabiran ma sa'alahu an shay'in yace insha Allah zaka same ni mai hakuri da ba don ya ce in insha Allahu nan ba to ma sa'alahu an shay'in to kaga ya ce in sha Allahu zai same shi a mai haƙuri amma ya same shi a hakan In sha Allahu in kenan ba ta yi ba ku duba abin da yake so ya ja shi kenan ya ce to inda kuka ce in sha Allahu bakwai din ne to nan ma sha Allahu bai yi ba ina ko ba ku gane logic din ba eh ai da annabi Musa bi annabi Khidir yace akal makalla na zo zan bi ka ne ka sanar da ni daga ilimin da Allah ya sanar da kai yace wani eh ba za ka iya yin hakuri da ni ba yace akramaka Allah da ni insha Allah in Allah ya yadda ka same ni a mai hakuri kuma wala a asilaka ba zan taba saba maka umurni ba da Allah ya yi hakuri da ya ce to in ka bi ni karka tambaye ni game da wani abu in ka gana sai ni da na in na faɗa maka amma annabi musa ya yi duk da cewa ya ce in sha Allahu kuma ya ce ba zai saba ba ya bi ai da ya kashe yaro ya tambaye shi ya kai huda jirgin nan ya tambaye shi ya gina abin nan ɗin kada ya tambaye shi ya ce to yanda annabi musa ya ce in sha Allahu ba zai yi ba ko ba zai saba masa ba ya zo ya saba to kaga kaman insha Allahu din nan ba ta yi ba to a yanda aka ce wa sabi'una qa'imuna insha Allah na bakwai in mu shine mahadi insha Allah to nan ma insha Allah ita ma ba ta yi ba saboda haka akwai addition kenan mutum biyar wato insha Allahu da aka faɗa nan bai kulle bai kulle kofan ya mai da su bakwai din ba shine logic din ya ce to kaga satajidu ni insha Allah sabiran ma sa'alahu an ce aida ba zai tambaye shi ba amma ya tambaye shi wa kadhalika abu ja'far alaihi salam yace laula an qala insha Allah da ba don ya ce sabi'una qa'imuna insha Allah ba lakana kama qala to ai al'amarin kamar na annabi Musa ne qala faqatatu alaihi sai na yanke magana kai akan shi na bar shi haka akwai tendensi kenan akwai kofa ta ba dole bane in an ce sabi'u na qa'imu na insha Allah a samu a bakon ne ba hmm. <laughs> ina fata an gane ku duba wancan littafin rijalul eh, usulul kafi din nan uh, al-masdaru sabiq shine rijalul kashi faja'ala shuyukhahum hadha min babil bada'i sai aka sanya wato shaihunan nan nasu karin biyar din nan da aka yi sai suka zamanto kaman babul bada'i albida'i suna da aƙidan wani abu sun ‘yan shi'a shine aƙidan bada'a bada'a shine Allah ya yi abu ya gano kuskure ya gyara ya noticing ya gyara ina fata an gane shine albada'atu kana abu kana abu kana abu sai wani abu ya bayyana a gare ka na kuskure heka ka gyara shine aqidan albada'a suna ce Allah wa iyazu billahi ta'ala Allahu an zalika uluwan kabira suna ce Allah yana da wannan albada'a yayi abu daga baya yayi noti da Allah din yayi gano cewa akwai akwai abin nan kuskure bai dace haka ba sai kaza ne ya dace to suna da aqida an shi'a na cewa Allah yana da wannan to bi ma'ana kaga anan koda da an cikita a bakwai din na insha Allah Allah ya da to daga bayan mashi'ar Allah din sai ta nuna bai cancanta da su to bakwai din ba ya kamata su zamanto goma sha biyu din shine kofan da ake so a buɗa domin ayi yi din wannan akida ta bada'a kamar kai ne ka gama calculation ka gama calculation gaba ɗaya ko menene kai Eh, bosa ne ko kuma accountant ne ka gama za ka miƙa sai daga can he ka zo kuma he ka samu akwai kuskure a wancan tarawan da ka yi calculation da kai he ka sace ka gano kuskure ka gyara to suna ce wannan Allah yana iya yin aiki ya gano wani abu kuma ya canja shi al'iyazu billah to shine suka ce faja'ala shuyukuhum hadha min babil bada'i wa taghayyuril mashi'ati lillah Allah yana son abu ya canja shi kuma bayan da ya so shi a haka sai Allah ya gano ya kamata ya canja shi ya mai da shi kaza kama saufa ya aci insha Allah kamar yadda zai zo insha Allah mufassalan daki daki tun tatawwara al-amru inda shi'a sannan al'amari fa ya ci gaba da hauhawa ya ci gaba da karuwa a wajen shehunan shi'a fa wujidat riwayatun filkafi aka zo aka samu waɗansu riwayoyi a cikin littafinsu alkafi ku tuna fa duk akan tantance yawan limaman fa muke to wa ghayruhu taqul da waɗansu littattafai kuma suna cewa bi annal a'immata adaduhum 13 <clears throat> an samu wata riwaya kuma kun ga an fara daga ba a san su ba ba a san kuma su waye ba aka gangaro aka samu su bakwai ne ko aka kara aka mai da su sha biyu yanzu wannan riwaya sai ta tabbatar su sha uku ne su sha uku ne ina fata an gane ko faqad iftara al-kulaini wa tusi shehunan su kulaini da tusi sun kirkiro hujja don saman ma wannan maganan gindin zama wa ghairiha a cikin littafi na usulul kafi mujalladi na ɗaya shafi na ɗari da tara ko kitabul hujja babu ma ja'a fil ithnai ashara wan nassu alaihim akwai kuma al-ghaibatu lit shafi na ɗari ɗaya da biyu al-kalamu fil me suka ce an abi ja'far alaihi salam qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam abu ja'far ya bai ce wai annabi muhammad sallallahu wa ya ce inni ni ni muhammadu sallallahu wasnai ashara da kuma mutum goma min waladi daga ƴaƴana wa anta ya aliyu da kuma kai ya aliyu nawa kenan yawa idan minus annabi eh ah su sa uku kenan eh ni in ji annabi yake ba da labari ni da ƴaƴana goma sha biyu da kai ya aliyu na'am duk da annabin kenan ba to ai an cire annabi ai shi annabi ne sha uku ƴaƴana goma sha biyu da kai ya aliyu da ni muhammadu sha hudu to mu ne zirrul ardi zirrul ardi wato mu ne turakun ƙasan nan turakun kasa da mu ne kasan nan ta tabbata da ba don haka ba za tana tana tangal-tangal kamar yadda Allah ya ce waljibala autadan ai Allah ya ce ai mountains waɗannan manya-manyan duwatsu ya kafa su ne a doron ƙasa domin ƙasar ta samu stable domin ƙasar gaba ɗayan ta kan ruwa Allah ya shimfiɗa ta ai shi yasa duk inda ka tona sai ga ruwa ne a ƙarƙashin kuma malaman abin nan kimiyya sun ce 1 over 5 shine kawai bushashe inda ake gini 4 over 5 din duka ruwa ne a duniya to nan inda ake gini kasan nan inda ake gini ita ma kanta akan ruwa ne to kamar ka jefar da kwarya akan rafiya zai rika yi to shi yasa Allah ya sanya yake wal jibala ya kakkafa duwatsu nan wancan manya manyan duwatsu su suke kafa kasan da ba da haka ba da suke juya da kasan tana juya ba za iya rayuwa ba <clears throat> to shine wai wannan riwayan wai annabi ne yace wai shi annabi ɗaya kenan da ƴaƴan shi goma sha sha uku kenan da kai ya aliyu to mu ne zirrul ardi mu ne bi ma'ana ya'ani auta da hawa jibalaha mu ne ginshikai ko kuma mu ne turakun kasan nan da ta, mu muka danna ta bi ma'ana ran da ba ma na ranan duniyan ta me yawa. idan ba annabi ali yana nan da 'ya'yan shi goma sha biyu idan ba ali akwai sauran 'ya'yan sha biyu in wannan ya tafi ma akwai sauran to ran da na ƙarshe ya zo to duniyan yanzu ba ta da turaka ba su da abin nan wanda suke kafa ta dole a yi alkiyama kawai to bina da mu ne autadallahu al'arba da mu ne Allah ya kafa ƙasan nan an tasiha bi ahliha don kada ta juya ta hautsina da mutanen da ke rayuwa a kanta fa idza zahaba al ithna ashara min waladi wai annabi sallallahu alaihi idan har 'ya'yana goma sha biyu din nan suka tafi sakatil ardu sai eh, eh, kasa ta hautsi ne ta jujjuya bi ahliha walam yunzaru kenan kuma ba za a sake rayuwa ba ya mata ta tsaya kenan to kaga anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na goma sha biyu kaga mai no sayyidina Ali anan inda bai ce ai sayyidina Ali dan shi bane to kaga bi ma'ana in ka cire sayyidina Ali su goma sha biyu ne in ka hada da sayyidina Ali sun koma a wannan riwayan kenan at-ta'liq malam da ya wallafa wannan littafi yake ga comment karin bayani hadha nassu wannan nassi wannan maganar idan muka kalle ta da idon basira kuma muka fahimce ta a fada tana an fanar da mu a anna hum limaman su na fa bidunil imami ali idan ka cire imamu alifa fa ka tarar da suna nawa ne itna ashara su goma sha biyu ne a wannan nassin kenan wa ma'al imami ali idan ka haɗa da shi imamu ali din yusbihuna ta ashara kaga sun koma goma sha nawa goma sha uku wa haza wallahi malace wannan maganan wallahi sifu bunyana shi'ati kullihi ya rugurguza ginin da dukkan shi'a suka yi dukkan ginin da suka yi wannan nassin kawai ya rugurguza shi waftaral kulaini malamin su kulaini ya ruwaito ya kirkiro wata magana an abi ja'far an jabir ibn abdullahi al-ansari daga jabir an abdullahi al-ansari kala yace dakhaltu ala fatima muyi wannan a can baya na shiga wajen na na fatima yar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa baina yadaiha lauhun ko sai na tarar da ita tana rike da allo lawhu fatima dinnan da muka yi a can sai na tarar da ita tana rike da allo fihi asma'ul awsiya'i min waladiha wato a jikin allon akwai sunayen waɗanda aka musu wasici da shugabanci daga ƴaƴanta fa'adattu na ashara sai na ƙirga su sai na same su goma sha biyu akhiruhum na ƙarshen goma sha biyu ɗin shine alƙa'imu shine mahadi kenan shine mahadi idan kuka tuna a can a baya mun karanta da ya zo ya nema ta nuna masa ce a'a abu ne na sirri da aka sirranta mun bayin ban nuna wa kowa kun tuna ya ce da ba don sirri ba ne da aka ce kada in nuna ma wani da na nuna maka in ba ku manta ba a can baya to amma anan yace shi ya leka ya ga ‘ya'yan nata wanda aka musu wasici da limanci da shugabancin su goma sha biyu har ya gama na ƙarshen su mashi ne mahadi. To kaga ‘ya'yanta goma sha biyu minus fa sayidina alin uban kenan in kuma ka sanya shi to sun abin nan su sha uku ne. Ka duba wannan magana a sharhi na uku can kasa usulul kafi mujalladi na ɗaya shafi na ɗari hudu da takwas kitabul hujjati babu ma ja a fil ithnai ashara wan nasi alaihim kamaluddin wa tamamun ni'mati akwai littafi mai suna kamaluddin wa tamamun ni'mati kammalan addini da cikan ni'ima eh shafi na ɗari biyu da da shida babi na ashirin da hudu ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله في النص على القائم وأنه الثاني عشر من الأئمة شيني shi ne na cikon goma sha biyu na limamai wanda ya ce to wannan ma ya ishe mu kawai fi bayani dalalihim wajen bayanin batansu da rudaninsu bi anna bi anna menene bi an aktuma bi hadhihi riwaya ce ya isa ma ka ƙara gane bayyanan ɓatansu da ruɗaninsu ma bari in cikita da wannan riwayan kawai iftara shaikuhun furatul kufi akwai ni shaihinsu mai suna furat al-kufi ya kirkiro wata riwaya bi sanadihi ilal imami zaid bin ali bin Husayn. wani labari ya ruwaito ya danganta shi zuwa ga imamu zaidu dan aliyu dan Husayn. rahimahullah annahu qala wa yace innamal ma'asumuna minna khamsatun ma'asumai daga cikinmu ma'asumai daga cikinmu biyar ne la wallahi yace babu wallahi babu malahum sadisun ba mana shida wallahi ba na shida kuma ma'asumai anan limamai kenan su biyar ne kawai kuma wannan riwaya ne da furat al-kufi ya ruwaito ina fata an gane ko to ta duba sharhi can tafsiru furat na suratul ahzab shafi na 339 to kaga su kansu ba su daidaita ba ba daidaita akan limaman nawa ba saɓani kawai ba su ma daidaita ba kawai inda ake isna shari'a isna ashani isna aka wanda ba suna kafirtan ba su ma yadda da waɗannan ba ba goma sha biyu bane akwai masu cewa bakwai ne su da shi suka yadda akwai masu cewa ma babu masu an ce ba amma ayyana su ba su waye ina hujjan ayyana su sannan in suna cewa sha uku ne Ga shi kun danganta kun ce manzon Allah ne sallallahu ya faɗa wannan kuma yace la wallahi rantsuwa yace babu babu babu sama da biyar su biyar ne kawai babu na shidan su yace qasimatul qawasim ce ga wani irin mizan da zai sako musu yanzu ya tarwatsa wannan rikita-rikitan nasu yace ya atba al-mazhabi shi'i ya kuma biyan aƙidan shi'a da mazhaban shi'a hal alamuna. shin kuna sane kuwa kam ya ataqidu shuyukukum min mahadiyin lahu ladaihim bayan ba wannan kuna sane ma a wajen shehunanku na shi'a mahadi har nawa ne ma ba mahadi ɗaya ba ne akwai mahadoji idan akwai plural ɗin shi ya ce inna min gara'ibil itiqadati ya ataqidu ha shuyukukum daga cikin abubuwa na ban mamaki da shekunanku suke da aƙidansu annahum ya ƙuluna suna cewa inna ba da ƙa'imikun isnai ashara bayan shi mahadinku cikon na goma sha biyu ɗin nan akwai mahadiyan akar kuma akwai wani mahadi kuma bayan mahadinsu na goma sha biyu ba shi ba ne mahadi shi ne alka'im to suna da wata aƙida ce bayan shi wannan mahadin na goma sha biyu wanda yake ya ɓuya ɗin nan to akwai wani mahadi kuma bayan shi iftarau sun ƙirƙiro wata magana an ja'afar suka danganta ta ga ja'afar an aba'ihi an aliyin radiyallahu anhu wai sayidina ali ne ya je wannan maganan daga manzo Allah sallallahu kala yace kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu wai ga abin ya faɗa fil lailati allati kanat fiha wafatuhu a daren da a daren da manzo Allah zai rasu wai ga abin da yace ya abal hasan ya kai baban hasan waye kenan manzo Allah ne wai gama saidina ali baki da baki a daren da manzon Allah zai rasu yace ya kai baban Hassan, ahadul sahifatan wada je ka kamun fallan takarda da tawada ta rubutu. Da ya kawo takarda shi sayidina Ali, da alkalami da tawada, fa'amla rasulullahi sallallahu wasiyatahu sai manzon Allah ya rika masa, ya rika faɗa masa wato waɗanda za su eh, zamanto wasiyansa ɗaya bayan ɗaya na rubutawa wasina ka rubuta wane sai wane sai wane sai wane sai dina aliyana ta rubuta hatta taha ila hadal maude sai da ya zo zuwa ga wannan waje gaba fakala sai ce ya aliyu ya kai aliyu innahu sayakunu ba'adi isna ashara imaman bayana ya aliyu za a samu limamai goma sha biyu wa man ba'adahum sannan bayan su waɗannan goma sha biyun kuma za a samu isna ashara mahadiyan za a samu waɗansu mahadin kuma jerin mahadi na ɗaya mahadi na biyu mahadi number two har goma sha biyu su ma ina fata an gane can limamai ne goma sha biyu to waye na cikon na sha biyun a can mahadin ne sai kuma annabi cewa bayan waɗannan goma sha biyun za a samu mahadi har goma sha biyu kenan so mahadin farkon daga ina za a fara kirga shi bayan wancan na sha biyu ne za a fara cece yanzu limamai goma sha biyu sun tafi yanzu za a fara a shigo kuma can din mahadi to waye na farkon bayan waɗancan sha sun tafi wani mahadin ne shi kuma wancan mahadin shi wancan cikon limamai ne shi kuma wannan mahadin na farkon mahadai ne ina fata an gane ko innahu sayakunu ba'di 12 imaman ومن بعدهم اثنا عشر مهديا فأنت أول الاثني عشر إماما كدوباكما تو كي علي كي نفرق لإمامي بانغار الإمامي وما شابيو إنا كي نفرق ina fata wasaƙal haditha ya yi ta magana ya ta magana ila an kala sai da ya ce daga kai kuma ran da ka tafi waliyusallima halhassan ila ibnihi muhammad wato wannan zai rika mika ma wannan in zai mutu sai ya mika ma wannan kai ne net kai ne net sannan kuma sai ɗansa alhassan ya karɓa ya mika wa ɗansa muhammad al-mustafaz min ali muhammad fadhalika itna ashara imaman waɗannan su ne limamai goma sha biyu thumma yakunu min ba'adihi itna ashara mahadiyan sannan kuma daga nan sai kuma a fara shiga jerin kirgen mahadai mahadi na ɗaya mahadi na biyu fa idza hadaratul wafatu idan shi wannan mahadin shi ma mutuwa ta zo masa falyusallimha ya mika wasiyan ila ibnihi al-awwal ga ɗan shi na farko almuqarrabina lahu wanda suka fi kusanci a gare shi salasatun asami ka ismi wato sunayensu uku ne irin sunana wa ismu abi da irin sunan babana kuma wato irin sunana sunan waɗannan ɗin da za su zo su ma sunansu muhammad bin abdullahi to su ne sunayensu kaman sunana sunayen iyayensu kamar sunayen mahaifina shine salatatu asami ka ismi wasmu abi wa huwa abdullahi wa ahmad wal ismu thalithu shine na ukunsu shine almahadi wa huwa awwalul mu'minina shine farkon mu'minai sauran su a mai suke woho ku duba wannan a sharhi na kitabul ghaiba litosi shafi na 107 zuwa 108 ma ya dullu ala imamati sahibi zaman inda ake bayyana shugabancin ma'abucin zamani ku duba biharul anwar mujalladi na 36 shafi na 260 zuwa 261 babu nususin rasuli sallallahu alaihi wasallam mala yace ta'aruf Cuka da warwara karo rawa humu tusi shaihin su tusin ya sake ruwaito cewa a'a annahum ahada ashara ne su goma sha ɗaya ba sha biyu bane su mahajin kenan su ne an abi hamzata an abi abdullahi fi hadisin tawilin a wani hadisi mai tsawo ya ce bari ya yanka shi kawai annahu kala ya aba hamzata inna minna ba'dal qa'im lallai mu nan daga cikin mu nan ba'adal ka'in bayan mahadi jerin limamai goma sha biyu dinnan idan aka zo kan mahadi eh to ba'adal ka'im akwai ahada ashara mahadiyan bayan wancan mahadi na goma sha biyu shi cikon limamai ne bayan wancan sai ce akwai waɗansu mahadin da za su zo kuma su goma sha ɗaya ne min waladil husaini dukkansu daga 'ya'yan tsatson husaini za su fito ga wancan ya nuna limamai goma sha biyu wannan kuma mahadin su sha ɗaya ne aka suka yi ta abin nan ka duba sharhi a can ƙasa kitabul ghaiba littusi shi ma shafi na ɗari uku da tara sannan muktasar basairu darajat shafi na ɗari da goma za ka tarar da wannan ke ce alharikatu ga abubuwa ma mai ƙona zuciya rawa sun ruwaito wai bi anna aliyyar lalle dina ali radiyallahu anhu shine khatamul wasiyina shine cikamakin waɗanda aka yi ma wasiya su da ashirin hudu din nan izan fala wasiya dahu babu wani wasiyi bayan shi amma a can sun nuna manzo Allah da dictating wa sayyidina Ali yace wasiyai in ka mutu ka ba ma danka Husaini kaga wasi kuma nan ya nuna sayyidina Ali ne karshen wasiyai babu wani wasi bayan shi wa hadhihi riwaya tahdimu bunyanahum min alqawaid wannan riwaya ma ta rugurguza ginin su ma daga tushe wa takhiru alaihim mustaqafu kai ta rubta mada rufin ma akan su saboda taraffudihim min fawqihim yaqulu muharrifuhum bi anna aliyan qala wai sayyidina ali ya ce wa hashahu ba shi bane kuma bai fada ba wai sayyidina ali ce ana aminul lahi ni ne amintaccen Allah wa khazinuhu ni ne taskokin Allah wa ibatu sirrihi ni ne wato matattaran sirrin Allah wa hijabuhu ni ne shamakin Allah wa wajuhu ni ne fuskan Allah wa siratuhu ni ne siradin Allah wa mizanuhu ni ne ma'aunin Allah mizanin Allah wa ana alhashiru ila Allah ni ne mai tara mutane da tada su zuwa ga Allah wa ana kalimatullahi ya yajma'u bihal almutafarrid ni ne kalman Allah da yake haɗa abin da yake rarrabe wa yufarriqu bihal almustami ni ne kalman Allah da take rarraba abin da ke haɗe ko ta haɗa abin da ke rarrabe wa ana asma'ullahi husna ni sayyidina aliyu ni ne sunayen Allah tsarkaka wa amsaluhul ulya da misalansa madaukaka wa ayatuhul kubra ni ne ayoyin Allah mafi mafi girma wa ilayya tazwiju ahli jannati aurar da yan aljanna ma ni ne Allah ya wakilta abun a hannuna in ka shiga hurul inin da za a haɗa ka da ita duk sayidina ali ne za a zo ban san ko na auren maka na aura koya ne duk dai shi za a wakilta ma wannan abun duka sayidina ali in ji su yanda suka kirkirwa shi ne ya faɗa wa ila ilayya azabu ahalin nar kuma Allah ya damka azabtar da ‘yan wuta a jahannama a hanuna wa ilayya iyabul khalqi jami'an a gare ni makoman dukkan halittu gaba ɗaya wa ilayya hisabul khalqi jami'an sannan yi wa dukkan halittu hisabi a hannuna yake wa ana amirul mu'minina ni ne shugaban mumunai wa ya'subul muttaqina jagoran masu tsoron Allah wa ayatus sabiqina ni ne ayan magabata wa lisanun natiqina harcen masu magana wa khatamul wasiyina kun ga point din ni ne cikamakin wanda aka yi wa wasiya so babu wani wasiyi bayan shi kenan to ina aka samu goma sha daya din na ƴaƴan shi da aka ci an musu wasiya daga shi sai su kaga wannan ya karyata su wa warithun nabiyina ni ne magajin annabawa wa khalifatu rabbil alamina ni ne khalifan Allah ubangijin talikai wa siratu rabbi al almustaqim ni ne tafarkin Allah madaidaici wa qistatuhu ni ne adalcin Allah da ma'auninsa wal hujjatu ala ahli samawati wal ardina wa ma bainahuma ni ne hujja ga ma wanda suke cikin samai da kasai da kuma abinda ke tsakaninsu bi ma'ana sayyidina ali ne hujja a gobe kiyama duk wata halitta da suke samai da kasai da abin ke tsakanin su to an kafa musu hujja fa da zuwa sayyidina ali in ba su yi imani da shi ba to shi kenan an yanke musu hujja wa ana allazi ihtajja Allah bihi alaikum ni ne wanda Allah ya kafa hujja akan da ni akan ku fifti da'i khalqikum wajen farkon halittan ku hmm? wato kaman da shi ne Allah ya dan tattauna wajen halittan mutane wa ana shahidu yawmaddin ni ne mai shaidar ranar tashin alkiyama wa annan ladi alimtu ilmal manaya ni ne na san dukkan wani ilimin mutuwa a waje na yake yaushe wani zai mutu yaushe zai mutu wani duk da ya kalli jama'a ya san kawai ranar mutuwan wani wal balaya ilimin bala'i da musiban da zai saukan ma jama'a ko zai saukan ma mista a ko b duka yana wajen shi kawai wa faslul khitab shine mai rarrabe tsakanin menene tsakanin ah, abun eh, eh, eh, wanda za a hisabi gobe kiyama mai rarrabe tsakanin rigingimu wal ansab da kuma nasaba wa ana alladhi sukhirat li as-sahab ni wanda Allah ya kore wa girgije gaba da wani da ita inda yake so yace girgije ya je ruwa a garin waɗannan yayi kada ya je can ba zai je ba warra'at shine Allah ya damka masa menene ya hore masa tafiyar da tsawa walbarak da walqiya wal zulmi da duhu wal anwari da haske wal riyahi da iska wal jibali da duwatsu wal bihari da koguna wal nujumi da taurari wal da wata wa ana lahadi ni ne mai shiryarwa wa ana alladhi uhsitu kulla shay'in adada ni ne mai kididdige kowane abu da ka sani adadinsa wa anan ladi an hala in uh, halani rabbi ismahu ni ne wanda Allah ya rada mun sunan shi wa kalimatuhu da kalmansa wa hikmatuhu da hikimominsa wa ilmuhu da iliminsa wa fahimuhu, da fahimtansa me aka rage wa Allah Ali ne kawai Allah shi sa ya kona wasu suka ce haka nake eh haka nake to ku zo nan ya babbaka su da wuta saura suka gudu sai ba kun ce ni ne Allah ba ya ce at-ta'liq wannan maganan da na dauko ku duba ta a kitabur ar-raja'a wani littafi na raja'a kun sa raja'a aqidar raja'a wajen shi'a shine mutum in ya muke yana iya dawa, kamar yadda kristo suka ce yeso ya tashi ko to su ma suna da aqidar limaman suna tasu in sun mutu karkace sun mutu suna nan za su dawo kuma suna dawa bala yake da Allah ta'aliki comment ma za abka shuyukhu shi'ati li rabbil alamin don Allah menene shehunan shi'a suka rage wa Allah kai wa ma qadarullahi hakka qadari wallahi waɗannan ba su daraja Allah yanda ya cancanta su daraja shi ba alhalin wal ardu jami'an qabdatuhu yawm al qiyamah ko ƙasa gaba ɗaya ƙasa da muke ganin ta kasai guda bakwai ɗin nan suna cikin damkar Allah yadda za ka naɗe tefa ka riƙe ta ta haka Allah zai naɗe kasai guda bakwai ya riƙe ta da hannu ɗaya sannan wasu tun matsuyatun biyaminihi sammai bakwai ma ya naɗe su kamar fallon takarda ya riƙe su da daman shi subhanahu sarki ya tabbata ga Allah ga irin wannan kaskanta shi da aka yi wa ta'ala Allah ya ɗaukaka ya yi nisa amma yi shirku na gabarin irin wannan kalamai na shirka da ake masa ina fata an gane ko wannan ne abin da ya saukaka ina fata an gane to yanzu dai akwai waɗansu mahadin su goma sha biyu waɗansu sun ce ƙarya ne sha ɗaya ne limamai kan tun ba a san nawa ba ne ba a san suwaye ba ne aka ce yan gidan sayidina ali ne aka zo aka ce har akwai ma waɗansu mumunai aka zo aka ce biyar ne aka mai da su nawa bakwai aka mai da su sha biyu suka zarce suka je sha uku to a hakan dai babu wani tabbas haka Allah ban ya samu dace subhanakallahumma bihamdika wa an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum